الله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصيني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعل لي جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت الذي فيه يمترون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المقتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله منا الله godiya madaukakin sarki wanda ikon sa da rahmarsa da ganin damar sai ba mu ikon sa shi haduwa domin wato ci gaba da karatu a cikin littafin sa mai tsarki a yan uwa musulmi malum masu ne sai mana karatun tafsiri Allah ya saka da shehin malami imam malu nasu nera da mutanen nera ya yi ta karatu nan kuma ga Allah maɗaukacin sarki ya kaddari wato mun dawo kuma za mu tura daga inda muka tsaya in Allah ya yi Allah ya saka musu da alkhairi Allah wannan aiki ta sanya cikin da aikin muraka sun shi amfani a yan uwa musulmi karatun da aka kwana wancan sati an kwana cikin sotu maryam wato alaihi salam wanda yake an kwana ƙarshen aya ta talatin da hudu ko? yau kuma za a tashi aya talatin da biyar insha Allah na haka ne ko? insha Allah ko bismillah ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون akwai yan uwa musulmi kamar yadda kuka gani wannan suwa ko su maryam wato akwai darussa masu yawa cinta da cikoshi daban-daban na annabawan allah sun gabata wanda yake karatun da aka yi an karanta iskoshi ha an kawo isan maryam alaihi salam wanda yake maryam da ɗanta annabi isa alaihi salam wanda yake ciki akwai darussa masu yawa kuma an kawo ƙarshen wannan kissa shi yasa alar mai karanta waccan aya da yake wani shekarar jiya an karanta yanzu kuma sai dawo da ita yana yi wa cile yana tsammanin akwai kamar matashiya game da wannan aya Allah maɗaukakin sarki ya ce zalika wannan da aka karanta kisa ta yanzu isa ibn maryam shine isa dan maryam kaulan haƙƙi wato zance na gaskiya malamai suka ce shi annabi isa kai ne shine kaulan haƙƙi saboda mai kawai shi kalimatul lahi annabi isa kalimatul lahi ne kuma ruhun lahi saboda ta shirka kuma ita kalma ta Allah ita ce gaskiya wata aya kuma Allah shi kan shi ne gaskiya saboda kuma malamai kuma suka ce zalika isa ibn maryam wannan shine labarin annabi isa dan maryam ko wani ba ko labari wanda sa'a wanga to ka sani ba sai a jira ko wannan shi ne a gare ku yadda ka ji an koro kissa tun daga mahaifiya kai zamanta masallaci da hitattar zuwa wurin wankan hayar cikin daji shi ma wannan duwatsu nan akwai labura masu wato masu ban shawa masu wato abin nan masu abin lura cikin su kwarai da gaske na karanta wani littafi wani tafsiri yana ba da bayani Ya ce lokacin ta fita wurin wankan haila sai su masu ganin ta masallaci sai ba su gare ta ba al'ada kuma wanda ta zama masallaci na an kai mazauni ko gidansu bai kwana masallacin tsara an to ba a gane ba kuma daga gidansu an kai so ba a gane ta ba an bincika gida ba ta nan masallaci ba ta jama'a ko tashi hankali ko babu sai za a kan zuwa buɗatta da suka ce buɗatta ba sai da take ba suka game da wani makiyayi suka tambaye ko ka gama wata matashiyar budurwa sai ce gaskiya bai ganta ba amma da ya ga wani abin mamaki ya ga ɗaya daga cikin shanu mai ta yi wasu daga wajen wani haske wajen wani rai sani ya ga ta yi su daga da kan sai ya tsaya yana mamaki duk cikin shanu ne babu wani su daga barka ba su daga nan sai suka ɗauki hannu kamar cewa ita ta a wurin da ita maryam sai suka yi sani suna zuwa su kuma ganta da jariri ta zo sai ta yi zaune tana ganta yi zaune ta rubu jaririnta to shi ne sai aka fara tambayar ta na ke samu ɗaki zo da abin mamaki da sauransu to kun ga duk waɗanda wasu abubuwa na ban mamaki waɗanda aka gani ga maryam alaihi salam to shi ne bayan Allah maɗaukacin sarki ya kissanta mana wannan kissa da biyu sai Allah ya ce ka isa ibn maryam a qawlan da alladhi fihi karu. wannan shi ne annabi isa kamar wannan zancan Allah wanda kusan suna jayayya suke shakku a cikin shi domin malam ya karanta mana can baya cewa an yi saɓani game da annabi isa ɗan maryam su kiristoci kansu kamar yadda mu karanta ɗin shi na allah wadda kucin cikin ce ma kana lillahi an yadda su da min walad su masu cewa annabi isa ɗan allah ne to ba shi wa ba shi kamata kuma ba shi dacewa ga allah an yadda su da allah ya da min waladin daga kowane irin da min inda malamai suka ce za ki dace wasu ma suka ce ana kawo su don karfafa magana Allah ya tsere kowane irin dama ko cikin mutane ko cikin addanu ko cikin mala'iku Allah ya dace da shi su bi hana su tsarki ya tabbata da Allah tanzihu Allah an zalika Allah ya tsaka daga wannan idan qaba amran idan Allah ya tafi hukunta al'amari idan Allah ya hukunta al'amari sai arada an yi kudika Allah ya fi fara da wani al'amari fa inna ma yaqulu lahu abin sani kawai Allah ya san wannan al'amarin da ya kasance kun kasance fayakunu sai ya kasance kamar yadda Allah kasu saboda haka Allah in yana son ta to kun fayakunu yake saboda haka Allah babu ruwan shi ka shi da bukatar ka na ba in ka ga ta ga wanda a da rauni shi ka bukatar mai taimaka mishi to Allah bai da rauni kuma saboda haka yan uwa musulmi wannan aya ta kun fayakunu tana daga ta ɗaya daga cikin kun fayakunu wanda za ta kwa cikin alkur'ani na taɓa yin bayani nan akwai wani malami da ba da gaba yake an jarraba an gani duk wanda aka bukata ta na gagara to idan ya samu waɗannan kun fa yakun zuwa ta fuskacin Qur'ani ya haɗa su yayi karatun su yayi tawassuli ga Allah da su bukatun da in Allah suna biya saboda ka wannan kun fa yakun suna daga cikin rayuwa ta fuskacin Qur'ani ne girma ko ba haka na ma'anar ba saboda ka a cikin sofi yasin akwai a cikin sofi al'ami akwai akwai wurare daban-daban da cikin Qur'ani wa'anda wannan kalma ta zo ma'ana kun sai kunu kasance shi ne ma'ana kun kunu sai abin nan ya kasance kamar yadda Allah ce dama ita kun fayakunu wato wani abu na wanda Allah ta umarni shi ina son abu ya kasance Allah ya halarci sama da ƙasa da kun fayakunu malamai suna ta don halittun Allah da kun kunu a halittun ka yi su hmm. Allah madaukakin sarki yace inna matsala Isa inda Allah inna matsala Isa inda Allah ka masali Adam hmm. khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun Allah madaukakin sarki yace inna matsala Isa inda Allah lalle misalin annabi Isa a wurin Allah kuma misali Adam kuma misali annabi Adam inna masala isa inda Allah ka masali adam lalle misalin annabi isa a wurin Allah ba a wurin mutane ba ka masali adam ko misali annabi adam shi annabi adam khalaqahu min turabin Allah ya halice shi daga turba turba kuma nau'i daban-daban nau'i daban-daban akwai yashi ciki akwai kasawa wa turba ciki akwai baka akwai wane ne suna Allah ya mulmula ya tudanya ya halitta annabi adam shi shi za ka cikin zuriya annabi adam akwai kaloli daban-daban Allah madaukakin sarki khalaqahu min turab Allah ya tafi da turba thumma qala lahu sannan Allah ya ce masa kun kasance adam kasance dan adam mutum fa yakunu sai kasance kamar yadda Allah da saboda ɗan ne ko wani irin abu innama amruhu idza arada shay'an innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allah madaukakin sarki ce innama amruhu abin sani kawai al'amarin Allah innama amruhu idza arada shay'an idan Allah ya nihi wani al'amari fa inna yaqulu akan sani kawai Allah ya ce wannan al'amarin kun kasance sai kuma sai ka tafi kamar yadda Allah shi Allah sun kai arziki cikin ganyen wallahi ta gama ko da ya kuwa kowa ya ganka mai arziki kaka an sai kun sai kun sai aiki ko ba ta aiki ba ko ba za ka in ka ji ka shiga ka shiga daula ka shiga ni'ima ana san bai ka ga kun sai kun ta ko ba haka ba saboda haka duk wani abu da kaga wa ta wai bokaye wane ne wane ne wallahi in ba ta aiki ba kun sai kun wallahi ko in ba ka samu wasu ya kawo da su zawa wajen boka ya fi aiki da kuɗi su raba su da kuɗi ne kuma kuma samu kwari ba saboda ka ɗauka kawai kun faye kudu in ta yi aiki Allah zai ba. akwai wani mutum da muka magana ya ce wallahi wani na yi buɗa aiki na yi buɗa aiki ban samu ba da Allah ya tafi ba na aiki wani ba mutum ya ce wani kurorin filin ka fili kuma ya abin da nan ce da bayanin abin Rayuwar rayuwarka da karatun da sauran hmm. saka za ku da yace wallahi da tura hadda komai da kai ba ofa ɗaya jan turo mai ce da to ga sana an bashi da albashi mai tsoka cikin dare guda an ta wannan aka gama daga duk wani abu da ya kashe ko fizi ba bai shiga mota ba bai intanet bai komi ba ko fa kun ta yi saboda ka in kana da bukata ga Allah ka ɗauka shi ka ba su amma bai hana ka dike wasu hanyoyi da aka bi a samu ko ba haka ba ka bi su ka roƙi Allah maɗaukacin sarki sai ya ba ka amma abinda ba a so ne mutum ya bi hanyoyin da ba su dace ba ko ba haka ba in ka zama wasu su dace ba ka kayan da ga Allah kuma abin da su ya gama ba ka samu ubangiji Allah ya ba ikon ikon gane yace wa anna min zalika khalqu Isa min ghairi abin. na daga cikin kun fa yakunu akwai halitta annabi Isa ba da uba ba الله يهدف فيش بعض قوات الكوز ريش الله يهدف فيش بكم فيه ما ليس ومن تمامي قولي قولي عيسى نادك تسين تكذن تعلي عيسى قوله جنسي وإن الله ربي ورب وإن الله ربي وربكم فاعبدوه نعم. هذا صراط مستقيم bayan Allah madaukakin sarki ya ce annabi Isa yana faɗa mutanen nan da yake magana da su lokacin yake cikin tsumban goyo ya ce wa inna Allah kuma lalle Allah rabbi shine ubangiji na wa rabbukum kuma shine ubangiji kuma wasu rare na fa abudu ku bauta masa ku bauta masa Ya za su siratun mustaqim wannan shine tafarki madaidaici ni bawan Allah nake Allah shi ya halitte ni ya halitte ku bauta masa ni ba Allah nake ba dan Allah nake ba Allah shi ya halitte ni bawa nake ku bauta masa ni ma zan bauta masa kuma bauta Allah ha za su raƙun mutaki wanda shi ne tafarki madaidaici mu'ajjin ila aljanna ne kai aljanna kenan bauta Allah na ake samu aljanna Allah ta samu samu sai ma la yake wa qad akhara hada al-kalam annabi Isa ya jinki ta ga magana amma qaulahu daga murar daga cikin gabata min kalami isa daga cikin zanta annabi li anna al-awwala min magana ta farko da annabi isa yayi qalahu tabri'atan li ummihi ya faɗi da ya fara da mahaifiyarsa baban nasa shi yasa lokacin suka ce ina ki samu da fa a shahar da sai ta nuna shi an kalli ku kuma magana da shi kuma magana da shi yanzu shi zai wanke sai ya fara magana ya ce inni abdullahi ataniyal kitaba وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي duk waɗanda maganin da yana zai wanke mahaifiyar cewa wagga ba mazuna ta rai ba zuna ta yi ba yana zai wanke mahaifiyar idan magana ta farko ya yi don ya wanke mahaifiyar cewa wallahi ba mazuna ta ba ko ba haka ba sannan bayan haka wasani ita kuma magana ta biyu da yayi kana yusidun nasa bihi hala hayati yana shigar da mutane da wannan magana lokacin rayuwarsa ma'ahu yubayyin khata'a ma ya'ti zai ya bayyana kuskura abinda ai tsaki min ikhtilaf min sabarin su game da shi ina son ya wanke su saboda lokacin da yake maganar nan fa sun ka fitoci daban-daban sai saɓani sun ka fitoci da suka ji magana su yi saɓani to sai ya wanke musu duk wannan saɓanin nasu sai ya faɗa musu ya wato wa annan laha rabbi wa rabbukum abudu kaga nan duk wani shirka in jirgi yi lura da wanda magana ya kamata ya mutane annabi isa ba ta Allah bane annabi isa ba Allah bane annabi isa ba ɗaya daga cikin alloli guda uku ne shine na yake cewa huwa qauluhu ta'ala saban da suka yi su kiristoci shi zan ta Allah madaukakin sarki Allah ya ce fakhtalafa al-ahzab fakhtalafa al-ahzab min bainihim fawailul lil ladina kafaru min mashhad yawmin azim Allah madaukakin sarki ya ce fakhtalafa al-ahzab sai kungiyoyi suka yi sabani na kiristoci na kiristan min bainihim tsakanin ai annabawa su da kiristoci isa game da annabi jibril sa ga yayi magana qalatul yaqubiyya wani bangare wata kungiya daga cikin sojojin ma yaqubiyya sai ta ce huwa Allah ta'ala wanga ne magana Allah ne domin ba a samun jariri da wuce kawa guda da aihuwa duniya ba ga shi yayi magana saboda ka Allah ne habata ila al-ardi ya kasa fa ahya man ahya wa amata man amata ya raya wanda ya karawa ya kashe wanda ya kashewa sau daga Allah na ya so kasu gashi nan muna gani bayan ya gama abin da yake sun masu da ilar sun ya koma sama kun ga waɗanda ƙungiya ta farko Ya ce wa qatil su kuma ƙungiya ta biyu nasturiya suka ce huwa ibnullah a wanga ta Allah ne wanga ɗari na Allah ya so kun cikin duniya ya zo shi jin shi wasu bayanai ne gwada waibuwa ta gidansu sau daga shi na tsohon kasa yana magana da muyin har kungiya na wuce ya ci wa isra'iliya mulukun nasara su kuma magana manya isra'iliya isra'iliya su ne masu sarakunan kiristoci su ga su magana suka ce huwa salisu salata shi ai ɗaya daga cikin alloli guda uku dama alloli guda uku ne a duniya Allahu ilahun wa ummuhu ilahun wa huwa ilahun kinan Allah Allah ne wannan da haske kowa ya sama da ƙasar Allah ne wa ummuhu ilahun sannan ko annabi sa Allah ki shi ma Allah ne kaga nawa ke suna a trinity kenan trinity ko kuma ya turawa ka cewa suka suke salatu a kani yan uwa musulmi kun ga yanzu an samu kungiya uku amma akwai guda ta hudu su ne musulmai wa qala al-muslimuna minhum su ko musulmai daga cikin suka ce alladina kanu al haqq wa annabi su gaskiya suka ce huwa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatu. Allah kago ga ta ko cikin sosoci akwai ta amma ita ba ta da goyon baya da yawa suka ce a annabi isa bawon Allah ne manzo ne kuma kalmar Allah ne kaga waɗanda kungiya hudu ke wa kana li kulli fariqin minhum atba'un ala qawlihi ya kasance ko waɗanne ɓangare ko wace ƙungiya daga cikin suna da mabiya a kan maganar su cikin kiristoci akwai masu yin magana farko akwai masu yin magana ta biyu akwai masu yin magana ta uku sai zan tattalu suka yi yaƙi tsakanin su ƙungiya hudu wa faru a hazabu sun kasance ƙungiyoyi daban-daban ko waɗanne da nasu soci daban da nasu jama'a da masu mabiya da kuma nasu littafai da suke karantawa sai Allah madaukakin sarki yace fa wailu dun ya tabbata fa shiddatu azabi tsalin azaba ya tabbata lil ladina kafaru wa sun sa kitin ma da abin da aka ambata duk wanda ya kauce ma labarin da Allah ya ba su game da Annabi Isa ya kauce ya bi fare ne wallahi dun ya tabbata shi shi yasa duk kiristan da ka cewa Annabi Isa kan Allah ne ko ce yana daga cikin alloli guda uku ko ce shi kan shi Allah ne kan shi to wallahi dun ya tabbata shi duk wani ki mutu akan wani aqida wallahi ya shiga uku saboda ka fuskanci su dawo ma abin da a gaskiya dole su hosu waɗanda an da ƙware ba a canza wasu na sun fahimta annabi ta ta Allah adina al'adin nan wato bawa Allah ne shi yasa Allah madaukakin sarki yake fa wailul na kafaru min mashhad yawmin azim bon ya ka bata wasu kafin daga cikin su wato daga wata mahla wata mahalarta min yawmin azim yini girma shi ne yini kiyama huzuru yawmil qiyamati wa ahwali halarta na ran satin kiyama da tsoro ya wato ya tabbata ga wannan mutane kuma wallahi ɗan uwa musulmi za su shige ka duk musulmin da ya mutu yana cewa annabi isa da Allah mai ya firgici sai hankali ya tashi ya sa hankali saboda ya ma Allah ba a yan uwa musulmi wannan shine ce na waɗanda Allah maɗaukacin sarki bayanin da waɗanda suke kauce mai kisa ta ƙwarai ga da mai kisa annabi Allah ta'ala ya ce asmi'i bihim wa abdir asmi'i bihim wa abdir yawma yadunana lakin zalimuna yawma fi dalalin mubin Allah maɗaukacin sarki ya ce asmi'i bihim wa abdir in za ka yi mamaki kai mamaki ji irin nasu da kuma ganin inda irin nasu za ka fi kiyama su waɗannan masu zuwa na bibi kan an Allah ne ko sai ɗaya daga cikin Allah da ku ko sai shi Allah ya da kai ne ba ka cin kiyama a su ni'ibizin za ka yi mamaki jin su kuma ka yi mamakin ganin su ran ka fi kiyama in dai a nan ana karanta musu ayoyi a ce annabi isa bawan Allah ya su kaunace su ci su ci gani ra ka fi kiyama a su babu abin zai kai su ji ba abin zai kai su gari yau mai ya asinu rana za su zo mutu fil bakira Allah tara rana za su zo mu rana tashin kiyama sai sun yi kowa da sun kowa gani Allah ya ce lakin zalimuna sai dai azzalumai al yawma a wannan yin ya kiyama ko kuma a duniya fi dalalin mutum suna cikin wato fata ma bayyana a duniya sun kauce ma abin da A ai da sau da zalim sai dai ɓarci kwasu sammu ɗan sama ilhaki sun kumshi daga jin gaskiya in eh, ana kan gawa ce annabi isa sabon ce ina wallahi ba haka ne zai za ka gaba da kirista da kake ka ce kai ka yadda annabi isa sabon ce a yesu Allah ne wasu yoyi wasu suna a yesu an Allah ne wala yin kadi ba za ka kungiyoyin su daban-daban to amma in ka son ka wayar da kansu gane su ko ka ce a annabi isa da kai ne ya faɗi ya ce la abdullahi ba yadda. saboda ka sun kuruce ma gaskiya ce kuma sun makafce mata saboda an ɗauko an kan da ke to kinan duniya suna cikin fata rashin ji da gani to kai mamakin jin su da ganin su rata sun kiyama Allah ubangiji ya kare amin Allah madaukakin sarki yake wa anzirhum وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون sannan Allah maɗaukacin sarki ya ce wa aljihun ka tsoratar da su ka ba su tsoro ya Muhammad ya kai ajin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yau malfasa ya ce wato ranar nadama ma cizo hannu raga na sani kuwa yau mu kyawa cikin ranar sasin kiyama ya ta hasaru fihin musiwa ala farkin insani fi duniya wato duk wanda ya muna na aiki zai cizon hannu zai na da sani ranar sasin kiyama da abin da ya bari na alheri a duniya da yi ba in ƙudiyar al'amuru yana za a hukunta al'amari fiye wato a cikin wannan yinin bil azabi da azaba da duk wanda ne bi Allah wa hum alhali su a duniya fi gaflatin suna cikin rafkanuwa wa hum la yusu ba fi imani dan uwa musulmi idan muka kalla za mu ga da annabi Isa alaihi salatu wassalam akwai doka cikin ta san ciki ya hudu yace waje arni mubarakan aina ma kuntu Allah ya sanya ni albarka da tabbitin da nake sannan a gaba ya hudu ya ce wasu salamu alayya yau ma wulittu wa yau ma amusu wa yau ma uba aka hayya malamai suka ce waɗanda lokuta guda uku aminci na Allah ya tabbatar yin lokacin da haife ni cikin aminci to cikin aminci to duniya ranar mutuwa ta kuma zan mutu cikin aminci kuma ranar zan tashi Allah shi min hisabi zan tashi cikin aminci na kan tafsirin wani malami ya ce waɗanda lokuta guda uku babu lokacin tashin hankali ga tsarin irin su amma shi Allah ya ba shi aminci cikin su rana za ta zo duniya babu a zai tashin hankali ɗaya hituwa duniya duk ɗan da kaga ya taho duniya firgice ga tawowa saboda ni saboda yana cikin wani yanayi cikin aminci saboda ƙwarani ya haɗe fi ƙararin makin hmm. wani wuri da yake can ciki kafin a kai gari wallahi sai ayyuka yi kama amma lokacin da ya so duniya sai duniya ne faɗi sai da yaro ya fashe da kuka daga nan ma sai wani shaidani in mutu biya da ta kasa a kwarai sai ya kuka. tun daga nan ya fara shigowa cikin wani mai tashi hankali sanar da biyu ranar mutuwar mutum zuwan da mutum zai barin duniya ranar akwai tashi hankali gari bai taɓa gan sa duk abin da aka yi duniya ranar mutuwa wallahi ta haifar ta da ta sannan na uku ranar za ka tashi gaban Allah za ka so cikin kabari lokaci na wanda ka tashi hankali kwarai don ko da mutum ka hitowa babu cici babu dutse babu gida babu kudu babu rahi da ka so kallo za ka gani hiligar sai hankalin ka ya tashi gabas za ka yi yamma za ka yi tu za ka yi ba ka san ko ina za ka na ba saboda ka shi yasa yace waɗanda lokuta guda uku rana ranar hisko mutum duniya da ranar barin ta ranar tashi gaban Allah ya tashi kiyama waɗanda lokuta su suka yi tashi hankali annabi isa wa Salamu alayya yawma wulidtu ويوم أموت ويوم أبعث والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا bayan haka na annabi isa alaihi salatu ya yace Allah ya sanya mai albarka ne ta duk inda yake shi yasa aka san mutum inda yake zama mutum mai albarka shi ko mutum mai albarka duk inda ya sauka ana amfani da shi ana karuwa da shi sai zan kullun sama yake ma'ana akwai wanda iya sauka ga mutane kokarin yake ya amfane su ka hanyar baro da ma'ana ko da ka dagawa shi ka amma dai wani kan da zai a cikin wata da shi ne wa aiki kai ka wani wuri kai kokari ka mutanen nan ka zambi albarka gare su domin in ka daga su yabe ka fi ma addu'a in ka koma wani wuri kuma ka zama haka in ka shigo gidanka ka zama mubaraka da iyalinka ko ba gaskiya ba domin su ba da manzo Allah ya ce khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli gidanka aka so gidanka in ka shigo yaro suna murna baba Kuma ba gaskiya kuma banda ka shigo gidan ka na kowa ya shige koyi da ka san kanan fita Kuma la ko da mutum ya ce wala ko wata koyi ga baran ce ga an samu matsala kada ka zama kada ka zama mutum da hakan ka zama mai albarka kana shigowa gida kowa murna ya ke. an san Allah ya so akwai wani abu ko ba wani abu dai kila ka rubuta musu labari mai daɗi ko kuma yanzu za a tuwa a taro inda ba ba a dinga murna amma kada ka zama mafi da ka san mala'ikan mutuwa ko ba gaskiya ba ka zama barakan aina makunta annabi isa ya zama haka nan domin annabi isa ya kasance duk yawon da ke cikin duniya duk inda ya sauka ta wani domin Allah ya taimake shi yana warkar da marasa lafiya duwan ciwon da ya gagara annabi isa na warkar da mutum kuma yanzu yanzu ka shart ya kai imani shi yasa malam gumi yace gairi yana iya warkar da mutum dubu hamsin Allah Allah mamaki ko don ya dinne sa, ku ji karamin misali lokacin da mai bada mai bada damu ya taho can kauyen kan duk wanda ya tsaye nan gani ma wuya matsalolin sun an mutane su kawo mutane yawa ga mahaukata na an karbe su ga waɗanda suna bukatar jini ne ko yaya dai ana so a gaishe su ni ma ina fata mun gane ana son ko kaka dai a je ganai dai to bale annabi isa nabiyullahi da ka taho saka-sakar an warkar da ka ne ka ba bukatar kudi gare ka yanzu wallahi irin wannan in yato yanzu a ce annabi isa ya taho nan Kana gaba da wannan aiki nan garin kai ka diba gani yau ana warkar da musulman shi wannan mutum ya taho ba da wannan har daga can tsayar najeriya a tuwa wuri za ka ji labarin ga inda ke sa fitowa a wurin buɗe magani da ya samu mutane daban-daban damuna ya kafa mata suna tafi wallahi matan da sun fi damu wallahi sun da din ni na ta wurin na ne da wuri na'am aka ɗewa ya ce mu ce wani mu gana mu idan wallahi malam sun ko sun mutane da za ka iskewa bila'in eh abin da ka samu akwai abu masu ce da ta kasa eh, wurin nan mutane ne na ana ce da mure ba gare ba ba muhammad saboda ka annabi isa ya kasance ne albarka da inda yake shi yasa wata rana wata mata ta shi ta ce kai ma da zai cikin da wanda ya kwanta ciki wallahi haka ta ce shi ko yace ma da zai ce da kitani sannan bayan haka ya biyo ya iske wata saniya tana son aihu ɗanta a cikin gilmi annabi na sai ya tsaye kalle su ta bai tausayi sai mata addu'a sai ce ya khaliqan nafsi min nafsi wa ya mukhrijan nafsi min khalitha ya Allah ne halitta rai cikin rai ya Allah ne fitar da rai daga rai ya Allah ku fitar da ita Allah ka aiko nan sai ta aiko kaga zan da albarka ce to haka aka san mutum ya zan da albarka duk inda ya sauka eh sai eh, wannan sirri wannan lallai masu duk mutum suke take suke gobe da insha Allah in ta sala ta kanta ga addu'a in Allah za ka haihu bi iznillah addu'a ce ne yi kwaya daga annabi Isa yi ta Allah ka ba mu ikon ganewa to haka in kana karatu Isa annabi Isa za ka iska ya ta raya mutane da yawa akwai wani aboki ne da zan babu ko da ya taho garin nan sai ka fi abokin ka yaro shi sai abana da kabari ko da ke kira ya sunayen Allah ya kan sunayen Allah sai kirin sai hito Allah akwai wani mutum shi ma da asir ake shi ma ya taho ya tara suna son shi gwada da kabarin ya mata ya yi a ta samu da biyu wata mata ita ma da mijinta ya zama wai da tarar sabbin mijinta shi ma ya kwana uku yana zuwa makabarta yana kwana can inda kabarin shin shi ma ya ce addu'a Allah ya raya shi zai ita ba suka alƙawari don mijin da suna kawo hanya sai ya ce mata kwana ya kaji wallahi da ya zuwa gida amma abin da ita haihu ce sai ya tsaya nan ƙasa ya tsaya nan ƙasa kwana ɗauke su wani mara ƙunyi biyu sai ya ta karbe da raƙumi sai ta sauko ta ji kamfanin suna kwana kuma ya tashi da gare ta ba hankali ya kara tashi sai ta yana faɗa cikin daji sai ya gani sama raƙumi sai ce ke wasu ya za ki yi haka sauko mu ta gida ba ta ce a ni ba ko san ka ba yi

ka san ta ce yi Allah ya mana ce ya Allah in mata ga irta ko da yau ba ce idan an ta hudu da rafin sai kuma Allah ya ce masa shi ke sai ji gaba ɗin ta Allah ya ta ne gare ya ce ya bata to shi yasa kaga mafi yawanci in kaga mutum Allah ya ne irin rantsuwa akan tsiriya da irin abubuwa masu kama da irin waɗanda Allah ya hoye ba da bashi akan su to annabi isa alaihi salatu wassalam Allah ya kasance ya kashi ne albarka duk inda yadda ka ji ya hudu ne albarka ne kuma ana son mutum ya koyi da shi ya zama haka duk inda ka sauka cikin jama'a ka sauka cikin albarka har kana amfana ko ba komai ya kare sharrin haka wa kowa sarki har ka bar wurin sai a bai ce wallahi ba na bawan Allah na kowa ba wanda ya san mugu abu ne wurin amma a ga mutum ko da ka bari an gaji da shi ko da aka barin wuri an gaji da kai gaskiya wannan ba halin kare na to ya Allah ka babu ikon gani amin wannan aya da aka karanta yanzu ga wa anzirhum yawmal hasati hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari manzon Allah sai kuma ya faɗa cikin hadisi yace ra tashin alkiyama za a zo da mutuwa tufar rago mai kahoni za a zo da ita tsakanin wuta da aljanna inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Ibn Mas'ud yake lokacin da sai a ce ma ɗan aljanna ku kallo ku gani menene wannan zance wannan mutuwa sai sun ɗago wuyansu haka fa ya shara ibun ya shara ibun su ɗago wuyansu haka su leƙo su gani a kuma a kira ‘yan wuta a cikin kulle leƙo kun gani yayi wannan su lalle mutuwa ta kuma za su ɗago wuyansu mazan ala ce abin tsakanin wuta da aljinu sai a yanke ta a yanke shi ke ne yanzu mutuwa ta mutu mutuwa ta mutu sai a ce ya ahalar jannati ya ku ‘yan adana kuludun falamauti ya ku ‘yan adana dawwama zama cikin ni'ima haka ba da babu mutuwa a koma a ce sai su yi farin ciki su ji daɗi su yi murna a yi tsalle a ji daɗi babu mutuwa kuma domin jikin da inda ake saboda mutum ya sa mutuwa duniya ya san zayin to sun dole su suke cikin aljanna har yanzu hankali bai kwanta to amma yanzu an ka yanke mutuwa shi ke nan yanzu yanzu abin da muna waya ga mutum ya yi gida mai kyau ya hau mota mai kyau ga haida mata ne kai gida ne ga kuɗi nan ga kuɗi nan wurin ka eh, amma matsalar da annan shi ne gaban ka na ƙarƙar ka a ce mala'ika sun lawa mai lokaci ya yi kuma a wata gudu ba wallahi mala to saboda mutuwar mai isa ka rabu na mutum hankalin shi ya kashi amma lokacin da an ka ce mutuwa babu lafiya har abada babu ciwo ko ciwon kai babu dawwama cikin ni'ima ce na abada babu lokacin karewa kullum a zai sabunta ya na su ji yanzu alhamdulillah ka ta ga mutuwa babu sai su ku yan wuta da aka ce musu yanzu nan kuludun salamut dawwama cikin azaba cikin bakin ciki lahira mai hauhawa da Allah ta udiquhu sa'udan za mu kallama wata wasu azaba mai hauhawa ko ce yau saboda ka hita, shi zaba Allah Allah ya kare kafin babu mutuwa sai su ku su kara bakin ciki su kara ki da ku shi manzo Allah ya karanta musu ga yace wa anzirhum ka tsoratar da su ka ba su tsoro yau ban hasira ta ranar da na tsani in qudiyal amru yana za a hukunta al'amari an gama za aljanna ya tabbata aljanna duk kuma ya tabbata wa hum fi ghaflatin su abiya suna cikin kana alhali kuma ba su imani Allah manzo Allah ya ce kulli wannan wannan hadisi sahabbai hankalin su ya tashi wallahi da kan tawaga hadisi dai yanzu ka gani duk abin da za ka yi abu na kaɗan za ka yi ki shiga azan daɗi har abada kuma abu ɗarka Allah za ka yi kuma ka shiga azaba har abada manzo Allah ya ce ta aqrabu ila ahadikum min shirati na ali azinatu ta kusa ga ɗayan ku bisa da yake ka yi wallahi kaɗan za ka yi ka shiga azan sai sai Allah ya baka rahama ka shiga aljanna kuma daɗi su Allah baka Allah sannan wani aiki na zaka yi ɗan kira kuma sai ka shiga wuta hmm. kuma tabbata cikin wuta har abada kuma wutar gaba ba ce ba ce ba sai kayan sun cikin shekara saba'in kana tafiya ƙasa ba kai ƙasa duk manzo Allah ya faɗi wani hadisi yake wata rana Madina an ji wani abu ya fashi hankalin kowa ya tashi yake musu wani dutse na aka a cikin jahannama sai yanzu sai ƙasa sai yanzu sai sai yanzu fi ƙasa to kaga yan uwa musulmi duk irin wanga abu mutum in dawo ga rayuwa ta fi shekara kuma kuɗin tamanin ɗari wallahi ka kai hasara wata wallahi mutum ya kwantar da hankali ka tsaya ka dibi wallahi in za ka za ka ji daɗi in ka samu makwancinka a kwanta cikin ni'ima cikin alheri ya fi wallahi mutum zuwa wurin bakar duniya daɗin duniya ka gina dogon gida ka babban mota ya sa duk ka ce ka ba addini daga mutu babu imani ga mutane nan kana ganin halaka ɗin su wurin neman duniya ya kujera ba ta sai ba ta kawo shekara hudu shekara hudu shekara hudu ma cikin wahala suke, amma sai ka ga mutum wurin ba ita ya kasar wallahi ba Naga an ce kaza za kai ka yanke kaza ka yanke zabo ka yanke wane ne jinin nan ka samu sai ke sama ma ki a ta su eh eh sai ga mutum ya yanke zabo ya yanke bakka ya yanke bakka ba ya yanke bakin musu biya kada ta yanke amma kuma kuka mutum ya eh ai shi na bukata jinin mutum bukata mutum ya mutum mi sannan kasa jinin mutum an ce kayan shi kayan hudu kasa ta zo mi mu ɗauka kayan kafa kafauka ga jinin mutum da sha ga jinin da na da sauransu kuma ga tambaya gaban Allah to ya za ka shi yasa mutane mutum da da tsaya ya kwantar da hankali duk abin da ka samu a rubutu ma sai ka same shi amma kuma duniya ma ba a kwanci zuwa tashi aka yi ta ta amma ta hanya ne kyau ba ta ragota ba ba ha kwanar sahi ko ba gaskiya ba ka ci da duniya haka hmm. don kana kwanar sahi zai kaza a yi duk na ga ana jiwa faran faran suka fi a jihar ba kai su bayan ba ba ka sani kai a zakarun fahe ba har ra kai su ba kai koyi ba me yasa aka jiwa ba a jihin ka duk na ga ana jiwa ana samun su faran su bayan su kai malamai sun tabbatar da lokacin su bayan lokacin rabon arziki na wallahi Allah na rabon arziki gina a lokacin su bayan amma suna ga mutane suna ga mutum na kwanci ne har rana wai ɗauka yake sun da yara a jinsin gane yau da gobe da jibi shekara guda ce ke da matsala zai bi kewa ta ka a tafi akwai wani mutum da ya mata ta ta ce wani ya ce wai ki shi mata ta tashi amma wasu ka tafi su ba zai mata shi wani ma haka kyawun ce na ya kawo ina ma kake ta san ka wani kyawun ne ma kaga duk irin wannan gaskiya bai da kyau mutum ya dinga abin nan irin waɗanda abubuwa ya Allah ka shigar da mu Allah ka samu gani amin Allah madaukakin sarki yace inna na inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un Allah madaukakin sarki yace inna nahnu lalle mu mu ne narithul arda ce gadi kasa wa man 'alayha da kuma duk wanda a bisa bayyana min al-uqala daga cikin masu hankali wa gairuhum da kuma wasu su minhum ka isa wa ghayruhum bi ihlaki ahli da ta da ahada annabi isa kama annabi isa da wasu su Allah zai halaka duk wanda a cikin wannan kasa da ce gani Allah zai gare ta ma'ana gare ta sai kowa ya kare ya bar Allah shi kadai wahda kula ta kala. saboda haka duk abin da gani kasa da ta gani wata sai an waye gari kowa babu Hadda mala'ikan mutuwa sai an ce kawaran sai kowa ya mutu Allah ya ce mu gane kasa mu ne ke gada kasa da duk abin da abin turle da Allah ya ce wa ilaina yau da unku zuwa ga za a dawo da shi za jaza'i domin wato yin sakamako a shi. duk abin da kai kama za ka dawo a yi ma sakamako rayuwar da kai shekara saba'in tamanin ɗari yanzu za ka so a yi ma sabi kiyar firin abin da kai tun da lokacin da ka buɗa mana sahi ana fara bincikenka inda kai ya aiki kana aikin firamare na'am ko kai fara ba kai fara ba ta zuwa aiki kwana uku ka sai kwana hudu ba ta zuwa <laughs> wallahi malam akwai aiki ba wallahi malam shi yasa ina zuwa waɗanda abubuwa sai mutum ta ji kamar da ya bar aikin gare ku kuma ga cikin ruwa saboda nan aka samu na abin gaskiya amma wallahi muna da aiki wallahi malam wallahi mu ke kwatar tare haka ne sai labaran ni wato ina kusantawa ga nau da duk da wa'ancan masu maye maye ofis suka kai tsaya kusanta ga yake eh kana ɗan kasuwa kana awon gero kana awon masara kana cika mudu ko baka cika hmm. duk waɗanda abubuwa ya kamata mutum ta su gaba gare da zan ka dibi saboda saboda lokacin tambaya ko ba gaskiya ba saboda Allah sai ya saka muku akan su ka auna mutum sa'i goma ya ce ya ga sa'i tara kuma gaskiya ba kaga akwai magana ba ka tuce shi ka ci amana ce wallahi kuma wallahi sai Allah ya saka muku akan wannan Allah ka ba mu ikon gane amin yace wala yumkinu an nattasila minhum ibnan baywa bai kamata mu rika a cikin su bai sun halittu inji Allah saboda ka Allah yace mu mu adda kafa mu za mu gane duk abin da za mu za mu gama da shi mu zan mu kace a kuma zuwa gare mu za a dawo da su mu musu sakamako ga abin da suke cikin duniya

isha ita sakun da abu take malam karanta mu kasa oke na wa kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya malam kare wannan lokaci an lokaci to mu bari haka da jama'a sai kuma wani sati idan Allah ya haɗa mu Allah muna roƙonka kurakuran mu cikin karatu mu Allah ta yahi muna daidai mu kuma Allah ba da karanta ya sa mu aiki da abin da muka ji anan zamu da ka su jana kallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh